bisa ga yadda rashin tsaro ya yi wa najeriya da bai biya ta sassa daban-daban hukumomi da ma masanan tsaro sun jima suna cewa lamarin samar da tsaro na bukatar samun gudunmuwa daga kowa da kowa hakan baya rasa nasaba da yadda jami'an tsaro ke kokarin kusantar da kansu da jama'a kura za su samu damar samun taimakon jama'ar ƙasa ga aikin su na samar da tsaro babban hamsan mayakan ƙasa a najeriya lieutenant janar faruku yahaya ya ce rundunar soji tana mayar da hankali wajen samarwa jama'a abubuwan more rayuwa da suke bukata kamar yadda ta yi a jihohin sokoto da imo inda ta gudanar da ayyuka bangarorin bunƙasa ilimi kiwon lafiya samar da ruwan sha da abubuwan inganta jin daɗin jama'a akwai abubuwan da mutane ke bukata waɗanda ya zan in ka taimaka masu yana yiwa sai ka jawo hankalin su gane cewa ashe dai sojan nan da muke gani su ma yan uwanmu ne kuma sun kula da mu har gashi muna bukatar ruwa sun bamu muna bukatar titi sun gyara suna gara da makaranta sun gyara kaga wannan zai ƙara dankon soyayya da zumunci tsakanin soja da al'umma sai ya kawo mutane kusa da soja har in yazzan sun ga wani abun ki ko abin tsoro suna da karfin gwiwa cewa ai waɗannan abokan mu ne tun sun ba mu ruwa sun ba mu sun gyara mu na makaranta in akwai na ku gaya musu mana to sai dai a lokacin da jami'an tsaron ke fafatukar samar da tsaro ta fuskoki daban-daban su kuwa 'yan ta'adda sun himmantu wajen kai hare-hare ga jama'a inda ko a ranar litinin ta wannan mako rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da wani hari da 'yan ta'adda suka kai a wata kasuwa a sabon birni da ke gabashin sokoto inda a kokarin fatattakar 'yan ta'adda jami'an tsaro mopol uku suka rasa rayukansu tare da wasu mutanen gari uku kakakin rundunar a sokoto dsp sanusi abubakar ya tabbatar wa jaridar bangan haka sai dai lokacin da na ziyarci da kutar 'yan sanda na tarar an ya fita zuwa wani aiki na kuma kira wayarsa amma bai ɗauka ba na kira ɗaya daga cikin jami'an tsaro na banga da ke taimakawa jami'an tsaro salihu zalla bango wanda ya ce har yanzu suna zaman ɗaɗɗar a yankin nasu na sabon birni ya mutanen nan barayin nan sun hito domin ba mu tantance ba sai ga sun haike da daidai inda muke tsaye wani abokin zamu na cewa me yake faruwa wannan kawai sai muka ji sun bude wuta daga cikin mutanen mu yan yan sa sai suka taho da gudu suna shigowa kasuwa to nan ne ya ta samu salonta wani yaro na garinmu mu dan yata ne ma da wani dan laginge da kuma wasu manfol guda biyu wanda muka shaida ganin su sannan kuma ana kona motocin manfol guda biyu to har yanzu dai gaskiya muna cikin wani hali marasa daɗi ba mu cikin kwanciyar hankali don ba mu kwana a gidajen mu ko yaushe mana garuruwan namu tun daga samun bindi duk garuruwan suka zo har mai lalle ko bayan wannan hari na kasuwar yan bulutu an sake kai wasu hare-hare a garuruwan garin malam da dan kwari a cewar dan majalisar jiha na yankin aminu almustapha boza an gabacin sabon mina ko wani gari nan tasira nan ne suka zo suka tare mota haka sun kone makwa mota yan kasuwa sun kone mota sun tare da mutane kuma sun da mata da maza sun je da su yanzu ba shekaran da aka kai wannan hari ba eh haka yanzu ga shi yanzu nan motar nan yanzu haka motar tana nan tana ci da wuta ba ta ma karasa konewa ba kuma sun tafi da mutane kuma a kafa suke tafiya da su duk waɗannan hare-haren na faruwa ne lokacin da mayakan ƙasa na Najeriya ke taro na bita nasarorin da suka samu a wannan shekara da kuma shirin sake ɗaura ɗamara tunkarar ƙalubalen samar da tsaron ƙasa a shekara mai kamawa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.